Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai haƙƙin uwa kashi na biyu da sauri tafati ta kama ta cire hannun da ta yafe goshinta da shi cikin kwantar da murya ta ce ba wai maraba ke kwata-kwata da shatu bane gogo za ta dinga kawo miki ziyara lokaci zuwa lokaci idan hannun ce kun rabu kenan ai mun tabbata butulu ba manta da taimakon ki gare mu ba ba manta da shakuwar da kai da antibinta ba kalla kyautata da yake mana idan mun zo hutu gurin ta kadai ya isa ya sanya mu saka miki da alkhairi sanan tafiyar shi ko alama ba mu tsara ta mun bata miki rai ba sai kokarin ganin an gyara fico din yarinyar sanan kima din a rage miki nauyi ga sofi mareniya Allah kai ko ta jinjina na gode kawai ta iya fartawa tana jin gumin hawaye na sako mata da sauri ta zo tana shafe mata ita ma tana nata ko ki daina kuka idan baki bada izini ba wallahi ba zan tafi in baike ba gugu ta kirkiro murmushi ta hau bata kwarin gwiwa har zuwa lokacin da daga hankalin shi ya kwanta kasanto yamma ta yi ya sa antifati cewa za su tsaya su kwana saboda su haɗa kayayyakin shi ta a tsanake ita kuwa sofi farin cikin ta da ta samu tudun dafawa idan ta fara karatu a zaria dangin yin ta masu kuɗi ne ta shaida da haka da daddare fifir firbaci ya gagara zuwa wa gogo kwana ta yi juyi tana tunanin halin da za ta shiga da rashin shi ta a kusa da ita hutun da take tafiya ma kanshi cike take da kewarta har sai ranar da ta dawo balle kuma na tafiya ce ta dindindin a ƙarshe dai da ta rasa madusa sai kawai ta miƙe ta ɗoro alwala ta hau yin nafila tana zikiri har zuwa lokacin sallah asuba bayan ta gama sallah tana nufi domin haɗa kalaci saboda an tafati ta ce tafiya ba za su yi don ba ta zo da shirin kwana ba mijinta ma a waya ta kira ta sanar masa zancen kwanan saboda sun yi dare farar doya ce ta soya da miyar jijjige guda bakwai ta yi ta gama komai har ruwan zafin wanka ta dafa musu da haka ta gabatar da komai sannan ga yasa Antibati ta ce, sai ta yi wanka sannan za ta karya. Karfe takwas da rabi suka kammala komai suka miƙe da shirin tafiya. Nan fa ake yin ta, dikin da kuka ta so ta hana mu idan da kuka, kasawa dai. Sun shaƙu da shatu, ba kaɗan ba. Shekaru kusan bakwai ba wasa ba. Ita ta shayar da shatu duk da ba da ruwan nonon ta ne da madara, amma ita ce komai nata. Da a ce Sofi ce za a zo a raba su da rana tsaka, ba ta tunanin za ta shiga damuwa kamar yadda ta shiga a yanzu na rabuwar ta da Shatu. Ita ma kanta Shatun kuka take yi bayan ta rungume gogo. sun jima a haka babu wanda ya yunkurin raba su har sai sai da gogon dan kanta ta saki murmushi ta raba cikinsa tana kallon shatin da ke kuka iya karfinta so sai take da rashinta amma duk haka bata yi shirin ba a ƙarshe dai a haka suka rabu tana kuka kamar ranta zai fita safiya ta tsaya suka samu na fef sannan ta biyo bayan gogon suka dawo gida gogon nan kuka haka ai da wannan wallahi da maro roƙa suke kai kawai mu biye su hakke din mu koma wurin su da zama inda dai masu kuɗi ne ba za su rasa kuɗin rike mu ba banza ku ba ta mata ta cigaba da shara tana matsa kwalla gogo fa na nake Allah ko ina son dangin shatu to idan ke ba za ki koma ba ki ba su ni kawai kin ga idan na samu hutun makaranta kamar na tam uku sai in kawo miki ziyara daga nan ma zan zo miki da ya isa gogo ta faɗa da nuna sofi da hannu ban san ko sai yaushe ne sai yaushe zaki hankali ba safiya kima kike amma kina cin kashi Allah bada da haƙuri ba ni na karzo man ba ta faɗa haɗa da shigewa ɗaki ita kam sauki guda da ta samu shine karatun da za ta fara a Zaria shikenan za ta koma cikin dangin shatu masu kuɗi ta saka wakar da murmushi tana jawo littafin da ta cima ba ta karanta ba ta hau dubawa tana karatu a ɗakin kogo ta same ta da littafi a hannu gefenta ta zauna ta kalle ta ta da kai sannan ta ce kamar yadda kamar yadda kika ji fati ta ce babu alaƙar jini ta tsakaninmu da shatu shatu to haka ne idan baki sani ba to yau zan faɗa miki zan faɗa miki ta yadda muka haɗu maybe idan kika ji ji inda idan kin ci za ki ci ma kanki kwaɗayin yayuwa a cikinsu ka sake bi ta tana sauraron gogo ba wai tana tsammanin labarin na gogo zai tasirin da har za ta cire wa kanta ra'ayin rayuwa yan uwan shatu ba shuɗaɗɗen labari february 1995 zanu da ke gaban murhu idan da cike tab da hawaye saboda hayakin ice ba busasshe bane ba icen ko alama shi yasa da ke fama da wahalar bushin wuta kuma abincin ya gagare da hu sallama ta ji ta daga kai da sauri tana gyara hijabin jikinta ganin mata biyu a gaba sun sako mace ɗaya a tsakiya da liba da mayafi wanda har fuskar ta ya yasa hukun saurin miƙewa tana masa maraba ku iso daga ciki ta faɗi tana gyara tabarma bayan musu suka zauna sannan a mutunci suka gaisa bata san su ba ba kuma ta nemi jin ba asi ba tunda ta san dole ne za su yi mata bayanin kawunansu ɗaya daga cikin su ce ta ƙara sakin fuska cikin annuri ta ce ni suna na landi wannan kuma zuwaira amaryamu ce muka kawo mu damƙa miki amana sunanta fatima binta yarinya ce karama da take da bukatar kwaba tare da bambance mata ja da fari mun miji ka a duk eriyan nan an tabbatar mana da ke ce mace mai dattakwa da kame kai an kuma shirya mana kina ta gaba saboda mai gidanki bai jima da rasuwa ba wannan dalili ne ya saka muka ga cancantar mu damƙa amana binta a gare ki ko ba kuma kin san me duniya take ciki sannan zaki kula mana da ita iyayen da ya dace ki dauke ta tamkar yar uwarki ta jini ina da yakinin za ta girmama ki tamkar yaya ta uwa ɗaya uba ɗaya jiya aka kawo ta ila ba za ki rasa jin labarin amaryar da aka kawo gida biyu tsakanin ku ba to ita ce muka tsallake gidaje muka zo gare ki saboda halayen ki na gari murmushi gugu ta suke bayan ta yake ce mahaifin amaryar fuskar ta a sake ta ce eh, ina mata barka da zuwa dan wancan lokacin maganar ta bata lalace kwarai ba bibiya ce amma ba sosai ba ba ma kowa bane zai iya gane ita bebiya ce ba sun dan jima aka har safiya ta tashi bacci a lokacin tana da shekara uku ta gaishe su sannan suka yi wa gwagwaban kwana cewa za su koma wannan shine mafarin ullo zumuncin gogon sofi da binta mahaifiyar shadu. ta kai ta kawo har dangin binta idan sun zo gidan gogo suke yada zango saboda yadda take kyautata musu kasa da binta su leka mata mijinta ba mazauni bane sai hutun karshen mako yake dawowa sai ita ma binta ta dawo nan duka su jibge cike da nishadi bayan watanni goma da auren binta cikin ta ya shiga lokacin haihuwa tun daga nan gogo ta dawo da ita gidanta sai idan mai gidanta zai dawo juma'a sanan ta koma na ta gidan da wani yammacin alhamis gogo ta tasa binta a gaba sai ta motsa jikinta ita ko sai tun zuro baki take wai ta gaji gogo ta ce a haka dai za ta daure ta tashi safiya ya shekara hudu na taya ta har sai sun yi zare daga kofar gida zuwa ɗakin gwaggo sau ishirin duk suka sa dariya tana cikin motsa jikin ne kanan mijin binta ya shigo cikin tashin hankali muke shi da alamun kuka yake shaida musu da mummunan hatsarin motar da adam ya yi wanda ta sanadin shi har ya rasa rayuwarsa jarab sai a cikin kunnuwan binta wanda hakan ya jawo mata naƙudar dole tana kuka ta duke a wurin tana maimaita sunan Allah kalmar mutuwa Adamu na mata yawo a cikin kunnuwa da kwakwalwa cikin tashin hankali gogo ta fita ta yi shatar ta sahu ita da Salimu kanin Adamu suka ci binta. Safiya biye da su suka shiga na fef din tare da nufa asibitin Barau Duku, Nursing Home. Bayan an karɓi binta cikin gaggawa aka hau kanta, daga nan kuma aka shaida wa Gogo ai lokacin haihuwar binta bai cika ba. Gashi kuma ruwan da yaron yake kwance a ciki duk ya gama tsiyayewa, sannan ga zubar jini. Na haka dole sai an mata aiki an ciro jaririn, indai ana son tsiratar da rayuwarsu. Gogo ta ce ita ba ta da damar da za ta ce a yi aikin, har sai dai a tura sako ga dangin da can zariya idan sun amince sai a yi. babu ya balle ta kira dole wasiƙa ta rubuta ta tura salim da takardar ya kai tasha tare da suna da adireshin mai wasiƙar salim ya biya kuɗin mota sannan ya dawo har kusan awanni uku binta na cikin wani hali ganin haka ya sa malama jiniya ta sake fitowa inda ta shaida agogo mutukar aka ɗauki dogon lokaci fa da uwa da jaririn da za su iya rasa rayuwarsu jin haka ya sa ta ce kawai a yi aikin tun daga salim ƙanin mijinta shi ma ya ba da goyon bayan a yi shi da kanshi ya sa hannu aka shiga aikin na binta bayan tsayin lokaci aka fito da binta tare da kyakkyawar yarinya ta lafiyayya ba karamin farin ciki kwakwata ba ita ta cigaba da jinyar binta har zuwa washe garin da danginta suka iso daga Zariya, bayan sa'un wasiƙa gogo ya rike su bayan sati ɗaya aka sallame ta har a lokacin kullum cikin kuka binta take ji take rayuwa ta zo ƙarshe tunda Adamu ya tafi ya damuwa ta samu tsuguni a cikin zuciyarta dama kuma iyayen Adamu duk sun rasu daga Salim ƙarin shi sai yayi shi mai aure a Bidda wanda ita kanta cikin halin talauci take ga tarin yara da nauyin su yake a kanta saboda mijinta ya jima da rasuwa kuma su bi matan shi mutu ya bari an saka ya Aisha ne saboda tsarin Adamu da Binta kenan tun yana raye don haka sai ta cika masa alƙawari bayan suna da sati biyu ciwo ya ci gaba da bibiyar Binta babu sassauci hakan ya sa dangin da suka ce za su koma zariya da ita suka yi ta shiga ko za ta samu kyakkyawar kula ranar da suke shirin tafiya jini ya sake ballewa Binta numfashi ma jawo shi take da tsiya a cikin wannan halin ta dinga amana shi daga gogo sannan ta roki mahaifiyarta alfarmar su fashe ta a hannun gogo kiwar za ta yi mata yawa alabashi zuwa wani lokacin sai su karbe ta idan gogon ta yi aure ko kuma safiya ta girma duk da hakan bai yi wa iyayenta daɗi ba amma sun amince mata saboda halin da take ciki a ƙarshe ta ɗora da ni na san rayuwata ta zo ƙarshe wannan ciwon ba na tashi ba ne an tafsa ga amana shat nan na ta muƙa miki ba sai na faɗa miki kula da ita ba dan na san zaki yi din Allah ya baki abin da zaki ciyar da su da tufatar da su na gode sosai da wannan da kika nuna min ba ta kai aya ba gugu ta dude mata baki tana sakin kuka mai ƙarfi ki daina irin wannan maganar binta za ki warke za ki rene shi da hannunki cikin murmushi mai haɗe da hawaye binta ta gyaɗa kai tana ɗauke dubanta daga gare su kafin mahaifiyarta ta je ta ƙarasa tattara kayanta ta dawo har ya yi halinsa binta ta rasu ta bi mijinta adamu bayan rasu shi da sati uku tun da ya rage saura kwana biyar su safiya su koma makaranta ko ki ta bakin kokarinta na ganin ta kyautata mata ta dinka mata uniform da housewares sauran su sportwares kuma sai sun je a can makaranta za a ba su an ce babu buƙatar provision don haka gogo bata bakanta wahalar wannan ba ta dai ce da safiya za ta hada mata sakan zo garin kwaki kuli-kuli amma firsofi ta ce duka ba ta so a ganin tamka zubar da girma ne gara a bata kuɗinta ta yi wani uzurin da su ranar da za ta tafi zariya ta kama lahadi ko bucin kirki ba ta yi ba tsabar farin cikin za ta je fggc zariya. antifati ta kira ta ce da gogon za su tarbi sofi a tasha daga can ita za ta raka ta makarantar su ta karasa taimaka mata duk abin da ya saura ba ƙaramin farin ciki hakan ya saka koko ba ta mata godiya sanan ta yanke wayar tana ƙara jaddada ma sofi da ta ji tsoron Allah a duk inda take a duk inda za ta tsinci kanta wanda zuwa makarantar shi ya ƙara buɗe idanuwan sofi da wayewar ta shiga ta kuma ƙarasa zama wayayya duk da sofi ba diyar kowa bace bace diyar hasibibiya ba kuma kowan kowa bace face kowa wake amma a cikin kankanin lokaci ta samu karɓuwar da dama daga cikin yaran masu kuɗin da suke makarantar ma ba su same ta ba tun daga kan malamai har zuwa dalibai sun san da zamanta saboda kokari da ajin da take da shi maganar ta ma kanta cike da kasaita kamar da takunta yake cike da izza da gadara jss1 take amma hatta manyan sun sara wa yarinyar duk da ta yi laifi aka so hukunta ta sai dai idan ba a haɗa ido da ita ba kallo guda za ta ma mutum ya ci ba zai iya hukunta ta ba tana da wani irin kwarjini na ban mamaki ranar visiting dama antifati ta ce da gogo ka taba kanta wahalar zuwa daga nan an shirya mata duk wani abu da ya dace za su je tare da shatta da kuma umma don haka sai gogo ta samu nutsuwar zuciya sai dai a can ƙasar ruhin da kewar yaran nata ya kasa baranta musamman ma shatta da take jin ta tamkar wani sashi na jikinta a inda ɗalibai ke ruwa domin jiran masu ziyara ita ma sofi take zaune tana tauna cingam tana ƙas ƙas kamar daga sama ta ji baba mai faɗin alkhairi yana kiran sunanta safiya usman baba ta ɗago kai ta kalle shi ba tare ta ce uffan ba duk da matsuwar da ta yi da ta gansu amma hakan ba shi zai sanya ta barar da ajinta ba ta bayyana ta matsa da zuwan nasu ba a wata kwaya ɗaya tak mai suna amira ita ce ta zungure ta ce sufi da ke ake fa na sani kawai ta faɗa tana ƙoƙarin miƙewa ganin ta taso ya sanya baba ya tafi domin ci gaba da uzurin gaban shi da gudu shi ta tarbe ta fuskar ta cike da annori ta ma kasa furta komai sai washi hakura kawai da take yi an dafa ti sanin ku da zuwa la umma shi har take sofi ta faɗa tana murmushi da duma hannun shi ta karba ta shimfiɗa musu sannan suka hau jeran ta kayan ziyara da suka zo mata da su wannan zuwan na sa'an tufati ba karamin kankaro mata mutunci suka yi ba domin ku kalla shiga alfarmarsa kaɗai ya isa ta tabbatar da sauran ɗalibai cewa naira ta kwanta musu gashi ta da ta ci wata 'yar uban sun 'yar kanti kalar pink sannan ta yafa kalar ruwan hudan mayafi mai matuƙar kyau ka kuma ya karamar cika mai hannun sarka kai ka ce ba shi tunan diyar gidan hasu bibiya ba ce tun daga wannan rana sai bugu dawo sofi ya karu magana masu da wanda daga dama yi a wata guda ɗaya tal har lokacin ita ɗin ma mai hakuri ce amma ba kowace kawa ce za ta iya ɗaukar abin da Amira ke ɗauka daga wurin sofi lokacin jarabawa ya yi sofi ta dage da karatu kamar yadda ta saba da yawan ɗalibai suna fatan a ce su ne ita ta yadda take da nacin karatu kuma Allah ya bata don haka da aka fara jarabawan ma burin duk 'yan ajinsu shine su zauna tare da ita ko za su kwashi amsarta don sun tabbata komai na takardar ta amsar daidai ne satinsa ɗaya daga majarabawa ranar juma'a hutu kuma a ranar ne za a ba su sakamako dukansu babu wanda bai yi mamakin sakamakon da sofi ta fito da shi ba kowane subject ɗaya gare ta daga mai casa'in da tara sai mai ɗari da haka ba ma a iya ajin su kaɗai ba a duk jss1 sofi ita ce ɗalibar da tafi kowa maki da daman malamai ba su yi mamaki ba saboda yadda suka santa ko aji tambaya ɗaya malami zai yi za ta tashi ta bada amsa kasantuwar zagayen karatu na farko ne ya sa babu kyauta ana haɗa makin duka zagayen karatun ne a ƙarshen zagaye na uku sai a ba su kyauta daidai da sakamakon kowa ranar hutu an antibati ta turo direban su ɗaukar sofi sai ta taso zuwa amma ita mata ta makaranta yau ne suke hutu na haka shi kaɗai ya zo ya ɗaukar ta inda nesa ta hange shi ta kuma gane shi ta san cewa ita ya zo ɗauka sai ta hau yanga da lauɗi ba ta son taka ƙasa ma tana kallon yadda ake binta da ido tun daga cikin makaranta har zuwa gate inda motoci suke tana isa kusa da shi ta gaishe shi a dakile bata jira jin amsar shi ba ta ce ga kaya na can ba zan iya dauka ba mu je ka dauka mu ta gaba ya mara mata baya har zuwa inda ta aje karamar jakar da ta zuba karkashin kayan karatunta sai kuma leda da kayan makarantar ta suke ciki da yan abubuwan da ta san dole za ta buƙace su kai tsaye gidan umma kakar shatu suka wuce bayan direban ya yi fakin ya fito mata da kayanta sannan shiga cikin gida da su a ran shi yana mamakin yaukin yarinyar ko ta ɗiya shugaban ƙasa ma ba za ta yi abin da take yi ba sai wani limshi ido take yi tamka ƴar ƙwaya tana taku da ɗiɗɗi kamar ba ta son taka ƙasa kamar wata rana ba a cikin ƙasar za a saka ta ba sai kuma yi guntun tsaki tana cewa yarinya ce ƙarama da ya tabbatar da bata ma san me duniya take cike ba kawai dai halitta ta ce haka saboda kowane yaro da kalar shi satin da guda a gidan umma aka ce ta shirya ta je kaduna gidan gwagwa ta ganta amma sofi ta ke kashe ido ta ce ita babu inda za ta je ai sun da gwaggon ita ta ce ta zauna ta ƙarasa hutunta a nan gani da ta ce ya sa umma ta raba da ita kawai don ta ɗauka ko ba sa son zaman nata a gidan ne ita ko ta hadda kuka dai saboda ta so zuwa Kaduna gurin gwaggo amma Sufi ta ce ba za ta je ba Umma kuma ta ce da haka ne ita ma din ta yi hakuri har zuwa sanda za a yi wani hutun Lokacin da hutun su ya kare babu abin da Anta Fati ta siya wa Sufi ba haka sauran yayi da kannan maman Shatima kowa da tasa gudunmawa kayan masu mata yawa ta nemi a rage har zuwa lokacin ziyara sai aka yi mata amma Umma ta ce duk nata ne kuma musamman saboda komawa ta wannan hutun aka siyo mata don haka Sufi ta yi murna an daɗa kankaro mata mutunci a wurin 'yan ɗakinsu ranar da za ta tafi shata ta sha kuka tunda an tashi ta ce banda ita za a mayar da sofi akwai ta haifi ranar lahadi ne a bangaren gogo kuwa ta so ganin safiya ta so ta ɗora ta idanuwanta sannan akwai wani ɓoyayyen zancen da ta so ta tattauna shi tare da safiyar ko za ta samu sauƙin zuciyarta a ƙarshe ma cewa yi gogo mai idan kika takura sai na zo in gidan nan za su ga kamar bata gode wa ƙoƙarin da suke yi ne wannan dalilin ya sanya dole gogon ta yi haƙuri ta adana damuwarta a cikin zuciya ta kuma ci gaba da bin safiyar ta addu'a duk inda take kuma wasu fiye hutu sai waɗanda ba santa ba masu kasanta manyan sama da su da sauran malamai kowa burin ya ga wannan yarinyar da lokaci ɗaya ta zo da farin jini ta kuma doke ɗalibai masu yawa sai dai ta anata ɓangaren bata taɓa daga kai ta kalli masu zuwa ganin nata ba hakwar malamai takan gaishe su amma manyan su tafi ƙarfin su akwai da suka tawo ita da Amira daga ɓangaren karatu za su je hostel hannun sofi da ƙira ƙaramin bokitin ɗiban ruwa dan masu sukan je can da shi da safe idan ba su da ruwa sai su dawo su tsaya a gate din hostel su cika shi jita an dunguje ta da karfin gaske wanda har sanya bokitin ya fada kasa ya bari baki ɗaya ruwan da yake ciki ya zube ta ɗauko kanta tana kallon siniyan nasu da ke sanye da kayan zaman hostel tana shan shambali da alama yan purple house ne sannan sai ga karamar yarinya ita kuma da uniform a jikinta bata ce musu komai ba sai zuba musu idanuwa da ta yi kawai tana bin su da kallo tun daga yarinya har sauran yan matan sai suka sunkuyar da kansu suka sha jinin jikinsu ta juyo ga amira ta ce mu tafi haɗu da kama hannunta kafin su tafi ɗin ta ji muryar yarinya tana faɗin antiminal ba ki ɗaukar mata matakin ba fa gashi har za ta tafi wacin yarinyar ta rena kowa a ajinmu da zai ita ce ta ja kulsa ne da ke na har ya fasa min hannu ta karasa magana tana nuna mata hannun inda ya bar din bulala sai sobi ta tsaya cak ba tare da wayoyi ba ta ji ɗaya daga cikin yan matan ta ce wannan yarinya ai mai ce ki ba ta ganin daga ta haɗa ido da mutum komai yake ransa dole ya haƙura ya kyale ta sai sannan sobi ta juya ta kamar mai bata gane wanda ta yi magana ba sai ta saki tsadaddan murmushinta ta ce za mu haɗu a gaban PC za ku bayyana wadda ta kira na mayya sannan kuma ta faɗi wadda na lashe idan ba haka ba kuma sai mun hada a kotu daga haka bata ƙara faɗa komai ba ta ji hannun Amir da ƙarfi suka nufi aikin su dukan sai suka sha jinin jikin su guda ɗaya daga cikin su ce ta ce na Minal kin ja mana masifa ni wallahi tsoron yarinya can ke yi Minal ta ce ban ɗauka za ta ji ba Allah ko ina tsoron shiga kisa a wurin PC gashi na ji an ce kokarin yarinya ya sa har PC ɗin ta san da zamanta kun san ita tana son mutum mai kokari sosai sai kuma ta yi raurau da idanuwa ta ce mun shiga uku yanzu ya zami ya zami ko ya zaki ni dai wallahi ba zan shiga kes din da ban ce open ba a cikin sa dan ana kiran mu zance ke ce kika kira ta da mayya haba jamila kar me haka da ke mana ai ko an yi an gama jamila ta faɗa tana tafiya gudan mata ce wallahi ku ni ba zan tsoma kaina a kes nan ba duk tsuntsun da ya ja ruwa ai shiruwa kan doka ta bayan jamila sai mila ta dora hannu bisa kai kadija kin ga abin da kika ja min ko da na san abin da zai faru kenan wallahi da ko ta hanyar nan ba za mu bi ba na shiga ugu na hawaye suka hau zari a kumatinta sanda suka isa ɗakin su duk sauran ba su dawo daga makaranta ba sai sofi ta wani irin murmushi wanda ba koyaushe ne take yin irin shi ba sai ke tattata ta su ta ce na tabbata na tsorata su kuma ba wai wurin PC din zan kai su ba kawai na ji ciwon fasawan bokitin da suka yi ne nake neman hanyar da zan ce su biya ni a sauƙaƙe na tabbata idan aka nan na ce su biya ni sai ma sun zagi uwata da ubana dan yan sitiri din can ba imani ne da su ba Amira ta ce ta yaya za su biya ki bokiti bayan kuma kin ce za ki kai karar su ta saki wani murmushin ta ce za su zo su bani hakuri na tabbata washe gari ko sai ga Milal sun zo har ɗakin Sofi da su Jamila da ta shawo kansu da kyar lokacin masofin ba ta nan ta je ban daki da aka suka zauna zaman jiranta har ta fito daure da tawul da farin hijabi a jikinta kallon sama da ƙasa ta hauyi musu duk da ta san dalilin zuwan nasu amma sai ta basar ta yi musu sallama sannan ta kalli minal da take zauna a bakin katifa ta tace excuse me zan shafa mai dan ta minal dai hakan yasa sofi ta zauna ta jawo jakarta ta hau shafa mai duk suna zauna har ta kammala ta fesa turare ta sanya sport wears ɗinta saboda yau ranar sport ce Amina da ke kwance kan of ɗin gadon duk abin nan idan ta biyu jira take kawai ta je inda za a kai ga wasan ta gaggauta durowa don kar ta makara ta san dai sofi ba jiranta za ta yi ba yayi minal ku ne sannan ku da zuwa Amira ta faɗa cikin girmamawa tana yin dan zata kallon Sofi da ta fasa har lokacin tana harkar gabanta Sofi ki jira ni fa ki san ba jimawa ke a wanka ba ta jiyo ta kalli Amira tare da maka mata harara to ki jira ni ki san ba da lokacin batawa kuma gurin PC zan fara zuwa kafin sport time din sannan ta kalli Minal da duk ta sha jinin jikin da ta je duk abin da muka dawo muka tarar babu zan iske ku har ku sai ya adin da bokit dina da kuka salai ya fashe daga haka ta fara kokarin barin kwanar ta zuwa wata kwanar domin kwanciya take son ta yi kafin Amira ta gama shiryawa jawo hannun da Manal ta yi cikin marere cewa kamar shege cikin marsandi ta ce dan Allah Safiya ki hakuri akan abin da ya faru jiya ba nufi na ba kenan wani irin kakkausan murmushi Sofi ta saki sannan ta jiyo ta ce ba ni zaki ba hakuri ba ya Minal bari zaki idan mun je gaban PC sai ki tattaro duk wata kalmar ban hakurin da kike sani sai ki bata ba ni mai ya bace ba minal ta gida kai ke ba mai ya bace ba kawai hausa ce kin san ko kokari mutum gare shi ana cewa wani ai maye ne to ni nufi na kenan ya za in ce miki mai ya ni da ko sanin ki ban yi ba sai a school din nan ni ma dai haka na gani sufi ta faɗa tana janye hannun ta garkon da minal din ta yi mata na yi hakuri for now amma ki kiyaye shiga gona ta ko wata kika je tana son shiga rayuwata ki fada mata ruwa ba sa an kwando ba ne sannan ba kowane sha'ani nake shiga ba so be careful and make sure kun yi replacement bucket ɗina da wani daga haka ta wuce su maryam ta kwanta tana jin sauran ƙawayen minal suna tsaki amma sai murmushi take ba ta so ta dariya yadda za su gane saraina ta har sai ta suka tafi nan tafasa dariya tana faɗin kowa ya ci tuwo da nemiya ya sha bayan sun tafi sai ga amira ta dawo ganin ta ne saka sofi ta dawo su tana cewa na so kina nan kika yadda muka da mutuni yake ta tsorata sosai tamkar makwabcin mai akuya ya sai kura daga dare amira ta ce to amma dai aikin yafi mata ko eh amma ba wai duka ba don duk ranar ta sake shiga sha'ani na to har wannan kes din sai an tayar gaban principal ki da mutunci safiya faɗi ki ƙara amirori ba ni da shi kam sannan ta zauna bakin gado tana faɗin ni dai ki yi ki shirya don yau ba na jin zan iya bari sai sakon round in shiga volleyball a lokacin da rana ta fara yi kin san kuma an jima akwai rehearsal na wannan banzar debate ɗin da aka saka ni ni ba ma sanyi nake ba hakuri dai zaki da aka zaɓe ki cikin ɗaruruwan mutane aka ba ki. kuma kin ga inda kika yi ne akan sauran schools to ne za ku yi representing Zaria local government daga nan kuma ai kenan ni Amira zan zama best friend din Sele suka saka dariya daga ita har sofin daga wurin wasannin suka wuce masallaci dan lokacin azara ta yi daga masallaci suka wuce dani Allah da farfe sun kifi ne akai dan haka suka karba kai tsaye suka wuce farfajiyar makaranta bayan sun gama ci Amira ta ce ita za ta koma hostel kafin lokacin islamiyya yayi amma su fitar ta akan ta ya da islamiyya din ta raka ta wurin rahasal din su bayan la'asar suka fara rahasal din cikin da kwarewa safiya ke gudanar da komai nata shi kan shi malamin turancin nasu duk da ba bahaushe bane ba amma yayi mamakin yadda safiya ke yi sai ka ce an yi sati guda da ba ta takardar alhali yau kwana biyu kenan da ba ta haddace yau kuma suka fara rahazal baki ya saki kawai na kallanta kallon yadda take turanci tana ba kowane harafi sa wani wani rukuni wani doki sai da ta gama zazzago abin da ta haddace sannan ta kalle shi da sakakken bakin shi ta ce sa idan ka ni dama zan iya yin gyare-gyare a wasu wuraren saboda akwai ƙarin abubuwan da nake ganin za su kara mana points sannan akwai raunanan points ma waɗanda za a iya cirewa sai kuma akwai inda naga ka kawo zancen kidnappers wal ba zancen kidnapping ake ba a topic din zancen amrabri ne kuma kowanne da ma'anarsa da aikinsa ya jinjina kai na kallanta sannan ta cigaba da faɗin idan muka bar wurin a haka za a iya zabke mana aiki mai yawa saboda mun kauce wa topic my own view thought sauran mutum biyar din da aka zaɓo daga kowane seti suka amsa da eh haka ne kowane seti dama mutum ɗaya aka ɗauka tun daga js1 har zuwa ss3 kuma a cikinsu ne za a tantance a zaɓi mutum uku kacal waɗanda suka fi ƙwarewa tun sun fara sarewa ganin yarinya ajiye Usman tana zubo bayani tare da kawo gyaran da shi kan shi malamin bai kare da shi ba takardar ta ta yi karɓa ya sake duba topic din cewa akai bribery and corruption are more enemies to the society than armed robberies ya kuma gano inda take magana sun bada hujja kama akan kidnappers ne ya sa biro ya kashe point din sannan ya dago kan shi ya kalli safiya ya mika mata takardar gashi nan daga gobe zuwa jibi ki sake rubuta duk abin da kike ganin ya dace sannan ki kawo min dandance. daga nan ya koma kan ta biyu ita ma ta fara yin nata daidai magarba suka gama kai tsaye suka wuce masallaci ita da amira aka suka cewa da shirye-shiryen wannan gagarumin muhawarar wanda ta amsa sunanta shi kanshi malamin su mamakin kwakwalwa irin ta tsofi yake yi a ƙarshe ma dai ita ce ta koma shugaban su inda take sauran gyare-gyaren duk abubuwan da suka kamata an gama tantance waɗanda za su wakilci FGGC Zaria sannan aka miƙa sakon gaida ga dukkanin iyayen yara guda uku sannan aka tambaye Safiya lambar da adireshin iyayenta cewa ta ba bukatar sai maman da ta zo saboda ba ta da wadatacciyar lafiya amma sakan farin ɗinta a nan Zaria suke they can make it kuma hakan ne ya kasance da sakon gari ta yi riski sa antifati ba karamin farin ciki suka yi ba musamman shi take ganin ɗaukaka da ta sami yar uwar ta ranar muhawara hatta kuma nan Kaduna sai da ya halatta sannan sarkin zanzo Muhammad Saddam na biyu ma ba a bashi a baya ba shi da matar shigin biya amara da kuma yaran su guda uku muhawara ta amsa sunanta muhawara saboda komai mai ma'ana ne ba fita ɗaya wanda ba mai amfani ba ga al'umma hankalin mutane bai kara karkata ba kan abin ba sai lokacin da Safiya Usman baba ta dinga kwararo kyakkyawan turancinta mai mutukar jan hankali tana yi tana zazzaga hannuwanta fuskan nan babu annuri kamar kullum sannan tana yi tana zuwa gaban abokan karawarsu tana sassaka musu masifa tamkar da gaske wani yaƙi ne zai tashi a wurin da ƙarfi aka ɗauki tafi daidai lokacin da ta isa gaban alƙalai ta kurɓuro roba sannan ta furzar da shi ta fita ta murje da kafafuwanta a nufin da zancen banza ne abokan karawar ta suke yi tafi aka saka aka ƙara sakawa sannan aka tsakaita a daidai lokacin ne ta ce with the point I have given I believe I have been able to convince you about bribery and corruption are more enemies to the society than armed robberies. Thank you. raf raf raf haka sautukan hannaye ke tashi a wajen babu wanda zai ce safiya bata burge shi ba ciki ko hatta abokanan karawar su alhamdulillah to yan sakar gida mu hakuri mu kwana nan. mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na uku ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci bala da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a gurgurun ɗinku na Facebook